الرحمن الرحيم قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه مسائل في طلب العلم وأقسامه لنا من بياني أكن كن شو كن شو قوة إلي دون الله متعم فهم شو أن كراتن سوسي نمنا تاسيري أرايوا ما أيوة تدشي أيوة شيء wannan ya zama mana kamar wata warasha wannan littafin ya zama mana kamar wata warasha ya zama mana wani abin nan wa qasu amal ta zama mana wani scheme of work shi za mu rika ɗaukowa mu gane zani ya ba mu seti mu daina fawdawiyya a neman ilimi mu daina fawdawiyya a wajen tara littafai mu daina fawdawiyya a cikin alƙira'atu alƙira'atu khassa personal reading akwai personal reading sai yana karatun shi na shi na musamman ya ɗau karatu ya ɗan duba wannan ya duba wannan to shi kan shi na budda lahu min nizamin aw la budda laha min nizamin shi ne na al-imam az-zahabi rahimahullah yake ta mu mu tafi akan jadda mu tafi akan gwadabe ba kai ka karkataccen gwadabe ba mun gane male ce wal muharram tafsirin da yake haramun ne ka siya ko kuma ka duba kai ko kuma ka karanta ka ce kai ta karantawa amma babu laifi idan mutum babban malami ne zai karanta domin ya ji bannar da ke ciki domin ya sanar da al'umma cewa su guji wannan bannar ba laifi amma ɗalibin ilimi to haramun ne ya zo yana ɗaukan irin waɗannan tafsirin yana karantawa hibbu tafsirin ƙarami ɓaci tafsirin ƙarami tsawa wata aƙida ce da aka yi daga cikin khawarijawa wani yanki ne na khawarijawa alƙarami tsawa mun gane kaji daga jin sunansa ai ka san karamita karmadawa ba yan karmadawa nan. to me karmadawa ba shi ne ta cakuɗa rubutu shi ne ta karmuki an ce limamu abu hanifa rahimahullah ta'ala ba kun karanta a ta'alimin muta'allim ba A'a ra'a katiban yuqarmidu فقال له إن اشتت الدم وإن مت تشتم لما تقرمط في كتابتك وفي لما تقرمط خطك إن عشت تندم وإن مت تشتم سيمي هاكك وتتكي ربوتون وتتكي أنا أفهم تيني إيه ربوتي طالب من إلي نبيد هجة يزونا بي إيه ربوتو وكوي ربوتو وكوي علم الخط سننكم كوي علم قوائد الإملاء كهذا وأن ننقو ذابيو لكن ما قوسه سي كذا متين يزو بي إيه ربوتو با تو حفظ تفسير الكرامطة haddace tafsiran waɗannan mutanen da ake ce musu alƙarani a masu murɗa ayoyin alƙur'ani su rika ba su tawili mara kyau Wani ismailiyya da tafsirin yan shi'a ismailiyya waɗannan yan ismailiyya su ne wanda suka ce su bambancin su da yan imamiyya su ma yan imamiyya ne amma ba isna a shari'a ba da suka tashi ai da suka tashi abin nan yana da 'ya'ya yana da 'ya'ya ja'far ja'far ja'far ibn ja'far ibn muhammad جعفر بن محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب to yana da ‘ya'ya daga cikin ‘ya'yansa akwai Musa wanda suke ce mishi Musa al-Kazim wanda ‘yan shi'a isna a shari'a imamiyya shine imaminsu na shida ko Ali al-Hassan al-Husayn sannan sai Ali Zainul Abidin sai Muhammadu al-Baqir sai Ja'far as-Sadiq shine na bakwai Musa al-Kazim na bakwai to daga nan sai suka ce su ba sai da Musa al-Kazim ya zama shine abin nan imamin su ba sai suka nada Isma'il ibn Ja'far suka ce shine imamin su to daga nan sai ana ce musu Isma'iliya kun gonan nan sanin fiqh ne wallahi mutum da ulisi ya san su fiqh ba dole sai ka san alfirak ilimin musuluncin nan fahimwa faɗi gare shi ba sama malami wallahi ba aiki ba ba karamin aiki ba wanda yake ganin hanya ce mai sauki wallahi ya dina. in kana tsammanin za ka zama malami daga nan tilin jikun kai gwangwaje ka zama malami wallahi tallahi ka fara tunanin zuwa lagos lagos in ba sai ka kai bakin ruwa ba gab da ka shiga wuta na ba kenan su mutane suna wasa muna wasa da karatu sai idan ka yi zafi sai idan ka yi ja sai ka ki bacci sai kwakwalwa ta zafi sai mazaunan ka sun gaji sai basir ya kama ka sai ciwon baya kama ka ka ce karatu amma yadda muke yi wallahi muna da wasa wa falasafatil mutasawwifa da kuma masu falsafa cikin sufayi masu ilimin filosofi a cikin sufayi sun yi nisanci karatun littafansu ga sunan kamar misalin wa ibnu arabi ibnu arabi ibnu arabi abba'i ad-dimashqi mutum ya nisanci karance karance littafansa yana da littafi na tafsiri sunansa al-futuhatul makkiyya sunan tafsirin nasa kenan ko tafsirinsa al-futuhatul makkiyya to haddace wannan haramun ne alladina harrafu kitaballahi sune waɗanda suka jijjirkita littafin Allah fauka tahrifil yahudi fiye da yadda yahuda suka juya littafin su sun juya littafin Allah fiye da yadda yahuda suka juya nasu mimma idza sami'ahu sami'ahu muslimu wanda idan musulmi ya ji irin tafsirin nasu bal ammatul ummati kai amawa ma ga gari a cikin al'umma idan suka ji bi bada'ati uqulihim da irin yadda Allah ya ba su da kwakwalwarsu idan an ba suka ji irin wannan tafsirin alimu anna hada tarifa tira'un ala Allah gama garin mutane da sun ji irin wannan tafsirin za su gane cewa wannan iftira'un ala Allah wannan kiran ƙarya ne aka danganta ma Allah ku ji irin wannan tafsirin na fasikanci قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب سيزش ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر ذكر إذا انتصب وسنا سنا سنا سنا تفسير نبوة فأكيد وي ومن شر ذكر إذا انتصب شيني فسر ومن شر غاسق إذا وقب بشر الذكر إذا يميك والله تفسير نبوة أتكلم التاج kaga yin wannan tafsirin me fa'idar karanta su sai dai ka karanta dan ka ne ka fito da barnar da ke ciki kai ma mutane bayani su guji yin wannan bala'in to a amma yanzu mutum ka zo kana mushi wannan mutumin da bai zuwa makaranta kamar yan tasha ka zo ka sami yan tasha kana musu wannan tafsirin tsakanin da Allah za su gane ko ba za su gane ba za su gane wannan iftira'un ala Allah shine yace mimma idza sami'ahu al-muslimu tafsirin da idan musulmi zai ji bal ammatul ummati kai gama garin al'umma ma mutanen gari in suka ji bi bada'ati uqulihim da hankalin da Allah ya ba su alimu za su san anna hada tahrifa cewa wannan jirkitawar da aka yi iftira'un ala Allah ƙarya aka ma Allah Allah ya wuce in wannan magana subhanallah amma yaqulu zalimun uluwan kabira wa tabdilun litanzil sannan kuma wannan juya juya a tanzil saukarwa Allah ne Allah ya saukar da sa amma an sami irin waɗannan shaiɗanin mutanen sun zo sun jujjuya in shi'a suna da irin waɗannan tafsiran nasu ولا أستجير ذكر أمثلتي ولا أستجير ذكر أمثلة ذلك الإمام الذهبي يقول بزن حلست بزن حلست ذكر أمثلة ذلك kawo ambatan misalan irin wannan ba ba halas bane ko munan da muka faɗi wannan Allah ya gafarta mana astaghfirullah astaghfirullah fa innahu min asmajil batil domin yana cikin mafi munin banna kama ko ka buga misali al-imam zahabi yace wala astajizu dhikra amsilati zalika ba zan halasta maka ma ka iya ambatan misalan wannan ba saboda ka ni ban kawo ba kai ma ka kawo fa innahu min asmajil batil domin yana cikin mafi muni na ne na albatil banna ka kawo irin wannan tafsirin ko irin tafsirin yan tasha tafsirin yan tirmi yan wa'azin tirmi da suke yi wanda suke ɗaukar alƙur'ani suna fassara shi da suka ga dama kutilil hmm? kharrasu kutilil kharrasun an tsine ma masu sai da kara Hmm? wata kuka ka'iman za ka kukoki a tsaitsaye yin waɗannan tafasik ɗin to ba daidai bane. ne wa babu washi'un malam ya ce wannan babi ne mai yalwa jiddan matuƙa ya taju ilaihi ɗalibu ɗalibi yana da buƙatar sa ya ta'aba fi ma huwa alhaq domin ya gajiyar da kansa a cikin abin da yake na gaskiya ana son ka gaji a cikin gaskiya ka yi haka gaji a babin tafsiri tafsirai ina lissafo mana tafsirai ko a kasa kasan nan akwai tafsirin da zaka iya mallaka a matsayin mutum ɗalibin ilimi kaga a wannan zamanin namu akwai tafsiri mai kyau tafsirin al'allamatu sa'adi تفسير العلامة السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان أقي التفسير الميسر نتار مالمي malamai ne suka hada ƙarƙashin shugabancin ministan harkokin addinin musulunci na saudi arabia a sheikh salih bin muhammad ali sheikh hafizahullah shi ya shugabanci wannan sannan akwai a tafsirul muyassar na a sheikh aidul qarni wannan tafsirai ne masu kyau kuma dukkanin su mujalladai ɗaya ɗaya mutum zai iya mallaka su za su masa amfani a matsayin shi na ɗalibin ilimi za su masa amfani ga tafsirin malaminmu a sheikh abubakar Mahmud gumi Allah suke gafarta masa duk da akwai abu hadisai waɗanda malayin ya basu daga asalin jalalai waɗanda ba su inganta ba mun gane to amma waɗancan tafsiran to an yi ƙoƙarin inganta su sannan ga tafsirin sahih ibn kafiri na malamin mu ashir sa'adi ashir abin da al al'adabi tafsiri ne shi ma mai kyau duk da shi yana da ɗan yawa mujallabi hudu ne kaga ga ina ana samun shi har yanzu a kasuwa to in wannan mutum ya mallake su in wannan tafsirin sun ishi mutum in ka kara ka kara kana da kuɗi ka sai a isa tafasir na malamin mu a sheikh abubakar jabir aljazairi hafizahullah to ga shi nan wal yahrib wal yahrib mimma huwa mahdhul ifki sannan ya guje ma abin tsantsa ƙarya ne al ifku in shi ce ku tsantsan ƙarya allazi huwa zaglul hadis wanda wannan zaglul hadis wanda kawai tunkuba ne kun san tunkuba ai ko tunkuba datti dattin da ruwa ke kurowa tunkuba ne na alhadis a cikin hadisi hadisan da suka kasance babu kaga bai kamata karanta su na buga muku misali da littafin muktarul ahadisin nabawiyya muhtarul hadisin nabawiyya yau shi za a ce a karanta hadisi an karanta guda biyar guda hudu zub da ifai ne to me za ka karanta a ciki mun gane Ka ga har gyara littafin buhuyatul musulmi na ba buhuyatul kulli muslim ba buhuyatul kulli muslim daga sahihu muslim ya ciro shi akwai buhuyatul musulmi na akwai ɗaya daga cikin yan uwa da yake Nijar kharijin jami'ar islamiyya ne ya yi ma littafin takhriji a cikin mujalladi daya ina da littafin mujalladi daya masa takhriji mun gane to to to to kada mutum ya ya wahalar da kansa wa tafsir da kuma tafsir wal qira'at da qira'at wa akhbar al umam da labarukan al ummati wa siyar da tarihohi wal magazi da yaquqa wal manaqib da darajoji wa fiqh jahlat jahlatir rawafid da kuma fiqhun jahilan an shi'a duk ka wahalar da kanka a wannan ka koyi ilimi mai amfani kuma sannan ka gabatar da wanne ya fi muhimmanci yanzu ka baka san tarihin annabi ba baka san tarihin sahabbai ba shi yasa da muka tafi da muka fara asiratul nabawiyya durusun wa ibad na dr musamman sibai da muka gama shi sannan sai muka sa wannan littafin na rijalun wa nisa'un hawla rasul ko ka fara sanin tarihin annabi sama sannan ka san na sahabbai in ka san na sahabbai ka san na tabi'ai in ka san na tabi'ai ka san na atba'u tabi'ina sannan daga baya baya haka san tarihin zamanin ka ka san tarihin kuma duniya na faɗa mana mahimmancin sanin wannan sanin garuruwa mun gane ai wa kadhalika shi'u mala yace haka waka huwa kalamun kal kalami ita waka magana ce kamar sauran maganganu fa hasanu hasanun kyakkyawar ta kyakkyawa ce idan waka ta kasance mai kyau to shi kenan kamar sauran magana ce ai idan magana mai kyau ce ka yi ta ko in ko mara kyau ce fa ka batta man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut shi kenan رحم الله عبدا قال فغنم او سكت فسلم قال to haka ita ma waka idan ka san akwai fa'ida a ciki kai kada ka bi yan adabi masu ganin adabi dole sai an yi adabi dole sai ka ɗauki kowane garab kowace kowane jigo kai waka a ciki a'a ka zama kana da manufa a cikin waken da kake yi waƙen da kake ya zama karantar da al'umma ne fahimtar da al'umma ne ba kawai sunan ka tara baitota a ce kai ma adibi ba ne a tara maka diwani sai me to dan an ce kana da diwani amma dishi ne diwani ne amma duk gurbani ne a ciki a ka zama waka in Allah baka kari kana da kana da kana da kana da kana da baiwa ta waka to ka zama duk wakar da zaka yi mai manufa ce waka ce mai amfani mun gane a malam malam malam a ludan sidi mamalli sarkin zazzau menene eh, menene ya yake cewa a wata waƙar duk mai waƙar sile da dala ni na gan shi yana cikin fitina a wata waƙar shi da yi wai mu sha falala sunanta hmm. kaga kada ka shiga cikin kaya ce duk mai waƙar sile da dala kana waƙa ne don a baka kuɗi to to kakka zama kana cikin fitina kai waka mai manufa sannan waɗanda za ka haddace ba naka ba ka haddace masu manufa wa qabihuhu qabihun sannan mummuna ta ma mummuna ce idan waka mummuna ce to kamar magana ce mummuna ko da kai kai wa tawassu'u minhu mubahun sannan ka yalwata a cikin waƙoƙi masu kyau mubahun halasin illa tawassu a fi hizzi misli shi'iri abinu was sai da yalwatawa a cikin waƙoƙin irin su abu nuwas abu nuwas babban mawaƙi ne daga cikin mawaƙan banul abbasi zamanin banul abbas yana da baitota shi ne waƙa yake cewa da an ka launi fa innal lauma igra'u fadawini billati kanat hiya da'u yana yana yana magiya waka yace da an ka launi kai ne zaka zo kana zargina wai in daina shan giya ka daina zargina akan shan giya Ka innal lawma igra'u in kama zargi ni ziga ne kai wadawi ni billati kanat hiya da'u kai mun magani da abin nan da kai cuta ne a ka. kai giya cuta ce a wajenka ni kuma lafiya ce da waraka da magani a wajena shine ake danganta masa yace da'il masajida lil abbadi yaskunha wa tubbina nahwa al khammar yaskina ما قال ربك ويل للأولى سكروا إنما قال ربك ويل للمصلين yace dai ilma sajida lil abbadi yace kana masallaci ga mai bauta kunha yaje ta zama a masallacin shi mu ko tsibbina na hawal khammar yasina yace mu ga ga da mu bangaren wajen ne shayar da giya shayar da mu hatsi da kuma ma qala rabbuka wailul lil ula sakaru yace ubangijin ka bai ce bane ya tabbata ga waɗanda suka maye ba inda ma qala rabbuka wailul musallina ai ubangijin ka ce bane ya tabbata ga masu sallah abu nuwas shi ke cewa di waɗannan waƙoƙin radiwa ne shi nan tike ke to ka ce za ka rika ɗaukan waƙoƙinsu kana karantawa ba daidai ba ne amma an ce wai ya tuba yi يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن أفوك أعظم ما لي إليك إن كان لا يرجوك إلا محسن ومن الذي يدعو ويرجو المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجع وجميل عفوك ثم إني مسلم يا fito مغرو تو to يا توبة ما tuba إن waƙoƙin سنانا Ka ga bala'i ko shi yasa ba zunubin da yafi girma kamar zunubin rubutu duk duniya duk duniyan nan ba zunubin da ya kai zunubin da zaka rubuta shi فلا تكتب بخطك غير شيء يصدق في القيامة أن تراه وما من ka إلا ma ويبقى الدهر ما كتبت يداه kana nan ka rubuta kai ka mutu amma na ana karantawa yanzu ba gashi mun jawo baito tan ba to kaka haddace irin su waƙoƙin su hajjaji da kuma ibn al-hajjaj shi ibn al-hajjaj dinnan sunansa al-husayn ibn ahmad ibn al-hajjaj shi ma mawaki ne daga cikin mawakan banu abbas ya shahara a cikin waƙoƙin batsa shi ibn majuni ba shi ibn majuni wal khala'ati waka ta batsa waƙa bari in faɗa in ce ta iskanci to mutum ya guji haddace irin waɗannan waƙoƙin nasu wabin ibn da kuma waƙoƙin ibn al umar bin ali wanda ya fi shahara da ibn al musamman ta iyarsa shi sufi ne sufi ne waƙoƙin shi suke suke da ɓanna da zagin Allah ƙarara wallahi inda da abin nan da na zo muku da ta iya in gobe ban manta ba zan zo muku da ta shi in karanta muku wasu daga cikin baitotansa ka ji kafirci tsantsa ka inna Allah halimun sabu to ibn al-farid kuma a wajen yan dariku yan darikun sufaye bawan Allah ne wannan yana shin waliyai in an faɗe shi an ce radiyallahu ta'ala anhu irin yadda kake ji ana ta bada riban nan ga wasu zai ka ji kawai wani an faɗe shi da an ce radiyallahu ta'ala anhu kaga shehu tijjani ai ana ce ma shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu har aka samu a shekh mai yare albarnawi ya zo ya rubuta littafinsa ya za musu nuna a tofatu saniya da taudihi ɗariƙata tijjaniya ya faɗi waye shehu tijjani ya faɗi cewa shehu tijjani nan fa damfara ma aka san sana'a shi ba a san shi da wata sana'a ta ilimi ba sai da damfara kuɗi kuɗin jari yake shehu tijjani ba ba shehu tijjani ba mutumin Allah ba ne wanda yake waliyin Allah shine a Sheikh Abdul Qadir Jilani wannan kam waliyin Allah ne sha Allah haka za na hibu wala na zakihi ala Allah waliyin Allah ne da izinin Allah amma tijani wallahi tallahi tijani da damuwa in sunan ka Ahmad ana ce maka tijani kai ka kayyada da damuwa wata ran sai mun zo mun karanta tarihin tijanin za mu so wajen ana magana rika. sun yi ɓanna sun yi ɓanna sun cutar da addini wannan mutanen sun cutar da addini to fa innahu haramun haddace irin waƙoƙin waɗannan haramun ne sai dai idan za ka yi ne domin ka faɗa ka ce gashi amma ka riƙa karantawa to shi yasa duk waƙoƙin sufa yake hankali da su kun ga hatta irin waƙoƙin da muke karanta na zauren na zaure muna yi muna na ƙadin wasu kamar burdatul majihi kaga akwai abubuwa waɗanda ba daidai ba a ciki kamar ta abin nan eh, ashariya ya kai kaga akwai kurakurai a ciki in an kawo haka har da da masu ma duk akwai kurakurai in an kawo abin da ba daidai ba sai mu ce ba daidai ba ne amma su ɓannarsu ba ta da yawa amma in ka karanta ta iya tubnin farid subhanallah hankalinka zai tashi qala fi mislihi nabiyyuka sallallahu alaihi wa sallam a game da irin waɗannan waƙoƙin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce la an yamtali a hadikun ƙaihan. gara a ce makoshin ɗayanku ya cika da ƙaihan gyambo ruwan gyambo shine alqaihu hatta yahu har ya iya shanye wannan abin nan din ya iya shanya wannan ruwan jamban gara a ce ruwan jamban ya cika ruwan jambo irin mai warin nan mugunya an ce mishi mugunya mutane sun fi ganewa mugunya shine qaihun gara ya cika makoshin ɗayan ku hatta ya riyahu har ya cika masa sa ya haɗe shi khayrun lahu min an yamtali a gara a ce da ya cika ya cika da waka irin waɗannan waƙoƙin banza واقوجين سو ابن الفارد واقوجين سو ابو نوار واقوجين ايرن سو امول قيسي كان ده امول قيسي ما قاي امول قيسي اي اكو باسه ده يوا اشكي وزن كنا شا وزن كون زو شو اراد زاكو غنياي وقال في المباح الامام الذهبي يتي اما غما ده واقع تحلس النبي صلى الله عليه وسلم يتي والمستحب ده واقع ما ده اكي سنتا ان من الشيري حكمه للي اشكي واقع اكو حكمه shi yasa manzo Allah sallallahu a wani hadisi yace afdaqu kalimatin qala asha'irun fil jahiliyyati qawlu labib qawlu labib ala kulli shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ko ce ce ala kulli shay ala kulli shay'in ma khala Allah batilun duk abinda ba Allah ba to ƙarya ne duk abinda ba Allah ba bai da alaka da Allah batilun to ƙarya ne kullu na'imin la mahalata za'ilu sannan kowace ni'ima za ta kare duk da a wannan ajizul baitin al-imam al-qayyim yayi masa raddi yace illa ni'matan lahi yace ni'ma Allah laysa za'ila shi ma nan ya kuskure ka gane to irin waɗannan waƙoƙin akwai hikima a ciki yanzu jibayin baitutan da muke ta jawowa ka ga hikima cikin abu ɗan kaɗan sai a zo a haɗe maka abu hmm? وقال في حق حسان إذ حج المشركين سلم الله سمي فدي أجمد حق حسان بن ثابت ألوك سند يزنبتش مشركي اللهم أيده بروح القدس يا الله ففي حسان بن ثابت بروح القدس ده ملائكة جبريل شين روح القدس يكون النبي صلى الله عليه يا حسان حسان بيتوتا حجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالده وإغذي لإغذ محمد فيكم بداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تقدره الدلاء هذا نقول sannan shi ake danganta mai yake cewa khuliqta mubarra'an min kulli aibin fa ka'annama khuliqta kama ta sha'u kare ni ko to shi ne kare irin waɗannan baitutan suna nan waƙoƙin su abdullahi bin rawaha radiyallahu anhu sahabun manzo Allah sama ne yana cikin waɗanda suka kara manzo sama da waƙen su waƙa shi da yake cewa shahidtu bi anna wa'da Allah haqqun wa anna an-nar maswa al-kafirin wa anna wa anna wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafa وفوق العرش رب العالمين يحمله تحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مصومين قارئ ولن بيتوتا mutum ya haddace su suna da fa'ida fasulun fasali ilam ka sani annal iktara min al-ulum al-mustahabbati lallai yawaita ilmoman da suke mustahabbai yuki ufi ma la istihbaba fihi to zai iya afkar da kai kuma ka koma cikin ilmoman da su ba mustahabbi bane idan ka yalwata ilmoma ne hukuncin su koyan su mustahabbi ne ka bar wajibai ka shagalta da mustahabbai to kuma zai za su iya ja ka karkata ka je ka fara koyon ilmomin da ba mustahabbai bane mun gane yanzu Sani sai mutum ya zo bai karatun alkur'ani bai karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sai ya tasa wannan waƙen waƙoƙi na halas din kawai misali mutum shi da an mishi magana sai ne. ka gani ko to daga nan ga mutum ya zai koma kuma ana nan sai kuma ya koma waƙoƙin da ba su da amfani Shi ne abin da alimamu Zahabi yake nufi akwai malami malamina ne a makarantar boko malamin arabinmu ne kuma makwabcinmu ne ga gidan mu lokacin ga gidansu malam Saba Allah ji kan shi hadimin Alhaji Baba ne Alhaji Ahmad ya ban labari ya ce ma labarin gumi ya zo wajen Alhaji Baba suka zo da Sheikh Lawal Abubakar da suka zo to shi dama shek Lawal Abubakar ne abokin shi shi kuma alhaji babu la baka gumi abokin shi so daga da suka zo shi kenan sai sai malal abubakar ya sabo ina ishiriniya dama in za a yi biki ko za a yi suna su ake gayyata su karanta ishiriniya shi sabo ina ishiriniya shi alhaji babu ya haka yin aikin sa din nan ita ku za ku karanta ƙur'ani ba sai dai ishiriniya shi kenan sai malam abubakar ya ce ya ce ya alagat malam ishirin ƙwar'ani eh, zafi gare shi ita ko ita ishiriniya tana da zaƙi da daɗi shi ya sa yasa muke karanta ta ita sababban baiti shi kenan a <laughs> wato alaji babu ma ya mutu kenan shi kenan sai jawo baiti kawai sai suka karasa to ka gani ko to to idan mutum ya shagalta da irin waɗannan ilmomin waɗanda suke mustahabbai to sai sai ya koma kuma ya bar waɗanda ba ya koma ya je yana yin waɗanda ba mustahabbai ba kama annal iktara min al mubahati kaman kuma yawaita ilmomin da aka ce maka halas ne kaman misalin sanin duniya da tarihohin duniya da abin da ke afkuwa a duniya shi kuma yuki'u muki'un fil wahati zai iya kai ka kuma ka fada cikin ilmomin da ba a san ma a koye su makaruni ne koyan su ya shagalta da karantar irin waɗannan mutum kullum jarida shi bai da ko aiki sai jarida kaga ai karatun jarida ilimi ne yana da amfani to shi kenan mutum yana karanta jarida mai amfani sai kuma ya koma yana karanta jarida da ba ta da amfani kana nan ka san jarida ita jarida shakundum kamar misali daily trust ko ita ce jaridan mu da tafi shahara yanzu a nan ita ce daily ta misali ko kuma wikilansu hadda ta hausa su ma aminiya kaga fanni fanni ne to kowa in ya sai jarida akwai abin da ya fi ba muhimmanci akwai wanda yanzu idan ya sai jarida bangaren siyasa zai tafi wani ya sai jarida bangaren labarai zai tafi to tun kana yin wannan yanzu jarida ta koma hadda yan fina-finai ake kallas akwai shafin yan fina-finai da yawa to tun mutum yana karanta abubuwa da na na labarai ya san halin da siyasa take ciki da halin da kasa sai yanzu mutum ya koma yana karanta abubuwan yan fina-finai ai adabi ne adabi ne shi ke na kaji ya hujja shi mu kuma dama almajirai ba wanda ya mu tawili mu tawili mu murɗa gaskiya idan mutum zai kaje na ta kawo makan shi hujjoji wa kadhal iksara min al-istimal al-makruhi sannan kuma haka yawaita ilimi wanda yake makaruhi mu'addin ila muqarafatil muharrami to zai kuma kai ka mutum ya aikata haram. mutum yana aikata yana karance karancen da makaruhai ne wanda idan da ya bar lada za a bashi amma da yi bai da zunubi to idan ya ci gaba da yi wata rana zai afka cikin haram fala tansa khabaran nu'man ibn bashir مالن ذهبي يشي كذا كمان تحديث عن نعمان بن بشير في المشتبهات أتشن الأمر ما شرك تروى منين حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالرائي يرعى haula lima yushiku an yarta'a fihi ka gani ko hadisin an-nu'man ibn bashir wala adlu fi zalika daidaito a cikin wannan da ama yuribuka ila ma la yuribuka duk abin da yake maka tsaikayi da kokonto ka bashi ila ma la yuribuka zuwa ga abin da bai maka kokonto yanzu karanta qur'ani akwai kokonto a ciki ala bi zikrillah tatma'innul qulub kin karanta qur'ani shi karatun ƙur'anin nan in kana yin shi komai naka sai ya kyau kwakwalwa ka ta washe ka samu natsuwar zuciya lugar ka ƙarfi ina jin daɗin ina karantar da lugar, ina bugawa da misali da ƙur'ani sai ka ji kamar kana cin naman kaza mutum yana buga misalai da alƙur'ani ka man ƙala bihi sadaka kenan in ji shekul islam min taimiyya man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala an ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu amma bai inganta ba to mutum ya zama ya riƙe alƙur'ani kullum ya zama yana da wuridi kana da wuridi na ƙur'ani da kake yi an ce wuridi ibadar da ka sa ma kanka kullum za ka yi mun gane wannan yana da mahimmanci wannan bayanin da malam al-imamu zahabi ya mana Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ƙara mana fahimta a cikin addini wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila littafin nan zamu gama shi kafin lokacin in mun gama shi kafin lokacin zamu samu wani ɗan littafin da bai da shafuffuka da yawa sai mu karanta da shi ko kwana biyu ne an koma mu gama ba shi wabihi a tare da ƙuruciya balalul jahilil mutamarrihi a nan ne ake samun batar wawa kalma aljahalu tana ɗaukan ma'anoni da yawa wawa almutamarridi wanda ya kasance mai yawan zunubi mai ketare iyaka Allah shine mutamarridi na'am wa amiru fihirin da kuma amir wanda ya kasance jarimi شيني عامر بن الجراح أما إلى دع الكنيا مي الكنيا سا أبو عبيدة عامر ابن الجراح شيني عايشي قحطاني سمك وأبي عبيدة ثم وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى نعم شيني طلعت شيني شيني عامر أي شيء سعد إنه فتو مخد سونا sa'id wa ibn amr ibn ibn zaid kai sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail al-adawi al-qurashi الزبير بن العوام التيمي قبيلة سيدنا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه سنن سي سعد بن أبي وقاص القرشي سنن أظن طلحة بن عبيد الله شيماء القرشي سواء سكا مسلمتا أهنن سيدنا عمر سيدنا أبو بكر دوا دوا أسكن قوم النم زي ما لم نسيران تو دايا طيب، معروف سيدنا عثمان رضي الله عنه سأدوا تو طيب. sa'id ba a hannun shi sa'id bin zaid har shi nan kabila su ce na umar ne to yanzu guda nawa kan lissafa guda uku kan lissafa to shi abdurrahman ibn aufin to to to abdullahi ibn awam sirkin shi ko ba sirkin sai na abubakar bane ko kun manta yawwa na'am ya sahi suh ya kai abokin magana su farka daga sahun ne duk wanda ya yaga tufafin tsoron Allah hmm? bi a bi khali'in za a je a sai da shi bi khali'in a matsayin wawa aikin daga wannan lokacin daga talatin da shida har zuwa hamsin wannan shine zamanin kuhula ba lokacin da lokacin bayan annabta ba kenan duk kuhula ne hmm? sura da tijantaka ne mutum ya fara zama dattijo ka gane shi baya cikin matasa sannan ko baya cikin tsofaffi sai ce masa dattijo ko matashin dattijo alkarami ba wani yanki ne na kawarijawa suna da su ai ka san kawarijawa suna suna da suna da yanki da yawa an ka karanta wannan abin nan almilal wan nihal na shaharastani ko kuma wannan abin nan alfirq bain alfarq bain alfirq na abdul abdul nan abdul abdul qadir al-baghdadi shi ma ko kuma ka duba wannan littafin alfisal fil ahwa'i wal milal wal nihal na al-imam ibn al-imam ibn hajj to za ga yadda ya kawo su akwai kuma al-mawsu'a akwai mawsu'atul fiqh akwai mawsu'atul fiqh wannan yana da yawa mujalladat mawsu'atul fiqh to duk sun ka kawo su kowace tana da abin nan shi abin da shaharastani yayi يا دم شو حديث من لكي بياني أكن شوا وستبترك هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة على ثلاث وسبعين فرقة توشين يكاوس يكا أصول الفرق لب أقول الخوارج سيكاوس إذا نو سكك قص سيد يبتدى ولا ننسى عند أكون غباكي ليش يشعر الثاني هذا ما ننسى شينا من غاني يعني. Mhm. ijtihadi ne ba dole su zama su ba ne. amma dai sai da ya ka dukkanin saba'in da shidan da saba'in da uku kai afuwan saba'in da uku wanda mun san cikon na ukun su ne ahalus sunna wal jama'a ko na to kun ga wannan karatu cikin ku je ku kullum ina mana wasiya wasu suna sakaci sai mutum ya zo bai iya ba in muka zo nan gaba fa za mu samu wani ne akwai wasu ba wannan ba jiziriya ba ina da wasu a nan kun ga wannan littafin da ke gabana matanoni guda 66 يشتمل wa ستة وستين متنا في مختلف الفنون والعلوم to akwai akwai akwai wasu bayan na bayan jiziriya kun ga akwai alƙaulul ma'aluf fi makharijul huruf akwai bukatar mutum ya haddace shi kuma cewa ya ƙulu raji rahmatal kudusi faqihu aliyun albaysusi kan sunan shi aliyun albaysusi to kun gani alqawlul ma'luf fi makharij alhuruf bai da yawa kun gane يجيم دال شدة صمت ثقل قلقلة رخو وجحر قدح فل للحاء صمت رخوة همس أتى والانتفاه والانتفاه الاستفال يا فتى لذلك سنوكم إغاثة الملهوف في مخارج الهروف من إبراهيم ابن سعد يقول الحمد لله على الدوام منزل القرآن بالأحكام ثم الصلاة والسلام دائما على نبي قد سما ثم نما آمين إمام مخارج الهروب سنة أقوي هداية الصبيان في تجويد القرآن نسعيد بن بن سعد بن نبحان شيما أقوي kun shirya? to ga sanin duk wannan mutum ɗin mutum ya haddace su dama ce mutum yake da ita subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk